A wata sanarwar da ya bayar sa'o'i kaɗan bayan ba ta kashin da aka yi tsakanin ɗaliban jami'ar Yamai da jami'an tsaron jandarma. Ministan ilimi mai zurfi ta wayar telefon ya bayyana cewa gwamnatin Nijar ta yanke shawarar rufe wurin kwanan ɗaliban jami'ar ta Abdulmumuni har zuwa lokacin da aka tabbatar da cewa ƙura ta lafa. A cikin wannan zanga-zanga sun ta kashe na motocin eh, mutane musamman motocin rektora da shi kansa eh, ma'aikatan na ofishin rektora Eh, ya sa an samu wato ɗalibai wanda suka farfasa wasu gilas-gilas na wannan ma'aikata to gwamnati ba za ta zuba ido ba saboda haka maka yana da shawarar wato rufe shi kamfi shi ɗinkin wato kwana. Tuni matakin ya fara daga hankalin ɗalibai musamman waɗanda suka fito daga yankunan karkara. Dalili kenan da Abdu Musa Shehu ya fara kira mahukunta su canza tunani. Rema mu da dama cikin mu daga ƙauye ne da duka ba mu da uwayen mu ba su ba su mutane da dama wasu daga jifane sun kai to wasu abu daga agada sun zo kun ka doka ni daga tawaran to ni bai san kowa ba. Yanzu cikin wani hali ake kun fara kwashe kaya ne? yanzu cikin halin da inda nake muku magana yanzu haka muna ta ɗauki kayan mu ne muna ta tafiya gari wasu ba su sai za su ba wasu sun rasa yaya su wasu ba kin isa ne za su ya kamata a jiba a tausaya ma ɗiyan talakawa. Ministan na cewa za a ci gaba da ba da karatu da dukkan sauran abubuwan da aka saba aiwatarwa a jami'ar ta mai. ga wurin cin abinci shi ba a rufe shi ba idan ka ga mai bukata zai shiga bis ya zo ya karatun shi malamai suna nan da dakunan karatu suna nan gidan abinci yana nan bayanai daga shugabannin kungiyar ɗalibai na cewa ɗimbin abokansu sun ji rauni a sakamakon wannan gumurzu na tsakaninsu da jandarmomi yayin da wasu da dama ke tsare a makarantar 'yan sanda ko da yake kawo yanzu ba wasu alkalaman da aka bayar a hukunce to amma ministan ilimi mai zurfi ya ce gwamnati za ta gudanar da bincike don gano zahirin abin da ya faru a tsawon wunin na laraba wannan sabuwar takaddama a jami'ar yamai na tasowa ne a wani lokacin da ɗalibai ke matsawa gwamnati lamba domin ta hukunta waɗanda ake zargi da hannu a kisan wani ɗalibi mala bagale wanne ya kwanta dama a wata zanga-zangar ranar goma ga watan afrilun 2017 yayin da ɗaya ɓangare ɗalibai ke kokawa a kan rashin samun kuɗaɗen alaus alaus da karancin ajin karatu da na motocin jigila da dai tarin wasu matsalolin da gwamnati ke dangantawa da halin fatarar da ƙasa ke ciki sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger